yau asabar goma ga watan ramadan hijira manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara daidai da ashirin da shida ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shi ne kasan na casa'in da takwas daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin a ka'idar shi'a الاثنى عشرية wa وجواب wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali ashasari allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi tambaya ta talatin ce mala ya ce kaifa ubidallah ta'ala fi itikadi shi'a shiyukh shi'a wai abotan allah maɗaukin sarki yake a cikin ƙuduri na shehunan shi'a ba mu da muke bautan Allah ba suya suke bauta mashi ya taqidu shuyukh shia ya taqidu shuyukh shia bi annahu laula immatihim lama ubidallah malaman shi'a sun ƙudurce cewa ba don imamansu ba to da ko bautan Allah ba yi ba kana Allah ya ci sa'a kuma ya ci arzikin kasancewan akwai imamansu wannan ya sa ake bauta mashi yanzu konan kaɗai suka tsaya wannan ya isa cin zarafin Allah kuma wannan shi ne ƙudurin malamansu kuma aka suke gina jahilansu ta'alallahu amma yi shirikun Allah ya fi ƙarfin wannan shirkin da suke mashi waftarau ala abi abdullah rahimahullah annahu qala wa hashahu summa abu abdullah ƙarya suka ƙaga mai wannan magana Allah ya sauwake abu abdullah ya faɗe ta cewa inna Allah khalaqana fa ahsana halqana Allah ya halice mu sai kyautata halittar mu wa sawwarana fa ahsana suwarana Allah ya suranta tsarin halittar mu kuma ya kyautata suran waje ala waje ala na ainihu fi ibadihi sai Allah ya sanya su wai a imma wai shi su ne idan Allah cikin bayin shi walisanuhu natik fi halkihi kuma su ne harshen Allah da ke zance a madadin shi a cikin bayan shi waye da hulma basuta ala ibadihi kuma Allah ya sanya imamai a matsayin su ne hannu shimfiɗaɗɗe a kan al'umman shi biyar ra'afatuwar rahama wajen tausayi da jinƙai waje hulladi yi uta minhu kuma in ana so a ji wurin Allah to ta wurinsa ake zuwa wa babu hulladi eh ya dullo alaihi kuma su ne kofa da ke nuna inda za a je a cimma Allah wa khuzanahu fi sama'ihi wa ardihi sannan wa khuzanahu su waɗannan su ne taskokin Allah madaukakin sarki a sammai da ƙasai bina asmaratil ashjar wai da su waɗannan a ne in gaga mangwarta 'ya'ya ta dalilinsu ne in ba ka bugwai ba ba za ta yi ba da sauran duk wani bishiya da ke fitar da 'ya'ya wa harajatul anhar eh wa jaratul anhar in ga koramu suna gudana da ruwa ta dalilin a imma ne wa yanzu yanzulul gaisu sama kuma in kaga an yi ruwan sama don su ne matsaya nan waɗannan abin da suke faruwa duka shi ƙur'ani mai ce mata allakun waliyan amikun da Allah ya halitta gaba ɗaya fitar da abinci da 'ya'yan itatuwa mare-mare diga Allah maɗaukin sarki sai ce don mu yayi Allah bai faɗi don wani ba kun da sautar rahman da ya ce wannan kala waka za waka sai ce ne ɗaya eh? don mutane wal'ar da ha lil'ana fiha fakihatun wan nakhalu zatil akma wal habbu dhil asfi war ha, duk waɗannan abubuwan Allah ya ce dan waye dan mutane kai kuma ce ka bauta mashi amma kaji wasu sun zo sun ce dan zuwa mun gano wani da ke kuma da Allah ya saukar da ruwan sama da yawa ya fitar da ya fitar da kaza fitar da kaza sai ce mata allakum wani an'amikum ma ka ji ƙarya wa yanbitu ghaythul ard ushbul ard kuma in gaga ciyayi sun fito bayan an yi ruwa wai saboda imamai suka fito to ba zai zarga ci ba kun gano wannan da ke ko shi kuma Allah ce saboda <laughs> dabbobi yayi dan shi a makareci wa ibadatina ubidallah saboda ana botan shehunne da imamai ne ma ake botan Allah walaulana wai ba dan mu ba na hannun mu dinnan ma ubidallah da ba bota mu Allah ba kun ji ku shi zo waɗannan yan shiyan da suke wasu abubuwa masu kama da ibada kun ji dalilin da ya sai su komi za su iya kan imami zai iya zuwa mutuwa ya watsi da sunan Allah ya watsi da kalmar shahada ya mace yana kiran sunan wani imami ko da yana ganin jahannama raba-raba a gaban shi zai fada saboda an bata tunanin shi an bata imanin shi an gano wannan yanzu wannan an sanya ma Allah kishiyoyi abokan tarayya ko ko ba sa ba duk aikin Allah an ce don wani yake shi kuma ce da wannan ne za a sa kare na alkur'ani kare na kowa kare na abubuwa na rashin mutunci iri-iri yasa waɗannan abubuwa wajibi ne al'umma sa ido game da su kuma a nisance su Allah ya tsare mana imaninmu a gobe za mu tashi tambaya na 31 subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk